الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد إن سكي دسكي سورارم لكم كلم عديد ون اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma ga watan zulƙada ne hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara da ashirin, inda muke gabatar da darasi ƙarƙashin wannan mu'assasa ta as-sahabatul kiram a littafin babban malami taqiyuddin hilali muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta wannan ita ce halka ta ɗari da arba'in da tara to mun tsaya a baiki na ƙarshe inda malam yake ta faɗa falalar tijjaniya kun san ita tijjaniya manya ce a tana da falaloli da darajoji sai ka rasa sanin wannan falalar ma zalallahu bi hamin sultani kullum suna ta kuranta ɗariƙarsu ɗariƙarsu su kaza kaza ɗariƙarsu su kaza kaza ɗariƙarsu su kaza kaza kullu muridin kana fi ɗariƙihim lahu fada'ilin li'akhadhi wurdihim wa minhum ad-daminu an muridihi khitamahu bil khairi yawma mawtihi kun ji abin da ake faɗa wa min humu man damina ash-shafa'a idza atita mawqif al-jama'a wa minhum ad-damin lid-dukhul bil fi jannati al-firdaws bir-rasul misaluhum ka jilani كسيد الجيلاني والبكري وشيخنا التجاني لكن ما ذلك ما سمعنا كمثل ذا التجاني ما رأينا wannan fatin a ibtida'iyya za a fara karantar da ɗalibi wannan cewa babu fi fada'ilil muta'alliqina bil awliya'i babun da ke magana wajen falalar wanda ya ratayu da waliyi suka ce kullu muridin duk wani muridi kana fi tsariƙe mai in yana kan hanya ta waliyan Allah lahu fada'ilul li akhdhi wurdihim yana da falala wajen rukun wuridinsu wa minhum yana daga ciki azzaminu malaman ɗariƙo waliye sun amince an muridi ga kowane muridi inda ka kama ɗariƙarsa kana yi ka fita mahu bil za ka cika da alheri yau mu mutu ranar da za ka mutu ku diba ba ku gani musuluncin ma ka cokal sai da Allah yi ka shaidi ya ce malata mutunna illa wa antum muslimuna sannan aka buɗe babi na ridda wa minhumu daga cikin su man da mini shafa'a ko wanda ya amince ceto duk shehun nan nan kaf billahi allazi ban rige maka ba tun daga na farko tun daga alifin din sa har zuwa ya'un din ba ma wanda ya samu tabbas a gaban Allah zai tsira na shi ma ya ba wani tabbas din zai tsira ya tsira tar da wani idan a taita idan ka zo mawqifal jama'a wajen da jama'a za su tsaye to zaka samu ceto wa min daga cikin su addaminu akwai wanda ya amince ga muridansa liddukuli wajen shiga fi jannatin firdausi a aljanna firdausi bin rasuli tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali humu misalinsa suka ce ka sayyidi aljelani kamar shi abdulkadir jelani haka suka faɗa wal bakari wa shekhi na tijjani da bakari da shehin mu shau amala tijjani kaga nan ana ƙoƙarin a nuna maka eh ba laifi in ka kama dukkan ɗariƙo sai aka ce lakin na ma a zalika sai dai tare da haka ma sami ina ba mu taɓa ji ba kamar su da Tijjani mara aina kamar wali irin shehu Tijjani ba mu taɓa jin irin sa kuma ba mu taɓa gani ba ka gani daga ƙarshe dai dole ba sai an nuna maka a'a shi fa shehu ahmadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to falalarsa ba ta fita kowa kuma ba dalili shi yasa in ba dan bayyanan halin sunna a ƙasar nan ba isu isu ba za su zauna lafiya ba dan dan kadiriya ba zai yadda ba kullum kana ɗauko shi a mada tijjani kana tsorawa tare da ya riga shi zuwa abubuwan da aka ittifaki a kansu na salaha da nagarta da rubuce-rubuce da sha bulkadir Jilani ba za ka haɗa shi da shehu tijjani ba amma tare da haka gashi haka ake faɗa lakin na ma a haza ma a zalika ma sami ina ka misli tijjani ma ra'ayina kaman fa misalin shehu tijjani kan mu kan dai a matsayin mu na yan tijjaniya to ba mu taɓa gani ba haka suke faɗa ba su taɓa gani ba to ina dalili to shine malam yake faɗa a nan yake cewa irin wannan kullum kuma ku duba ku gani yadda yan uwan mu yan tijjaniya kullun alfahari mu tijjanawa mu ne mahaddatar ƙwar'ani mu tijjanawa mu ne kaza mu tijjanawa mu ne kaza mu tijjanawa mu ne kaza to shine malamin yace wa nunkiru in shi ina alal nasi qawluhu mu in muka ga dama mai maganan inkarin maganan mutane amma wala yunkiruna qawlihi na naqulu ba za su iya inkarin maganan mu lokacin da muke magana wannan shi sai yace wa hada haifun wa jawrun wannan zalunci ne ala alat tsara'iki akan ragowar ɗariku in ji malam wannan zalunci ne wannan zalunci ne in ji malam to shine yake cewa as-salisatu na uku anna tilka anna tilka anna tilka lalle wannan fa matun di zarabo ne wanda ba a yi adalci a ciki ba ba Allah ya ce afara aitu millata wal uzza ba ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى كوكو دوكي آآ ماتا وتوكو دوكي آآ مذا وننكو ماذا أنشي مسا يا يفي آمتي أبسا وتولى في تلمكي فسكا إباتري وله الأنثى شيكما ألا كدين جنامس كتينا لآآ ماتا Allah ya ce masu tilka idan ismatun jiza wannan rabo ne da bakwai adalci ba kwata-kwata a cikinsa. to shine malam ce, anna tilka ismatun diza wannan abin da yan tijjaniya suke kullun su dauko dariƙar ko a cikin dariƙun su nuna cewa ita ce dariƙar da tafi kowace dariƙa falala daga wajen Allah babu aya babu hadisi wannan rabo ne da ba su yi adalci ba kasama har tijjani wanda yan tijjaniya suka raba bainahum tsakaninsu wa bainas sa'ir tsara'iki da kuma raguwar ɗariku wannan fa malam yana magana tsakaninsu da raguwar ɗan ɗariku ne yanzu shi ma shehu tijjanin ba ya samu wasu sun kafa ɗariku bai sai da ya ta wasu ya fita shi ma ya kafa tashi eh ai mun faɗa a nan cewa gashi akwai wuridi idrisi akwai wuridi sunusi duk kuma a zamanin su ma sun ga annabi annabi ne ibasu su ɗariƙun nan ya samu ɗariƙu shi ma ya yi ta wasu ya fice ya zo ya kafa tashi kuma aka ce tashin nan ta fita kowa to yanzu dalilin muke nema na alkur'ani da sunna ya aka yi tafi kuwa. faja'alu ta'ala liqaulihi suka sanya ainihin wato faja'alu ta'ala liqaulihi suka sanya fadin Allah subhanahu wata'ala ga zancansa suka sanya Allah ta'ala ga zancensa cewa fala ya kafu min shay'in cewa mutum kada ya ji wani tsoron wani abu yusibuhu wanda zai same shi la min Allah wala min daga wajen Allah ko manzan Allah wala min shaykhihi ayyan kana ko daga wajen shehinsa duk yadda shehin ya zama min al-ahya'i aw min al daga cikin rayu ko matattu wallazi yajibu ala kulle musulmi abinda ya zama wajibi ga kowane musulmi an ya ataki da hu ya kudirce shi annahu la yanfa'u wa la yadurru ba wanda zai maka amfani ba wanda zai cutar da kai in ba Allah ba wahdahu shi kadai la sharika lahu bashi da abokin tarayya wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kanshi annabi la yanfa'u wa la yadurru abinda duk Allah bai kaddara yamfane ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan kin kansa ba zai isa wannan abin ya maka amfani ba haka cutarwa to irin wannan ne in ka faɗa sai su yi maka ai maki yin annaba ne ga fa qur'ani yana faɗa kararrafa a gurare da dama Allah madaukakin sarki yana faɗa ma annahu tare da shi annabin nan fa shine afdalu khalqillahi shine wanda yafi kowa cikin halittun Allah alal itlaq قال الله تعالى في سورة الأعراف الله يفعل سورة الأعراف يتي كل كثير مسو قل كنا فعل أمر ني مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ذاك جملة تا قل لا محل لها إتتي استئنافية إتتي استئنافية لا کدی زمن تو لا املکو لا حرف نفی مبنی على السكون املکو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الدمة الظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر ولم تسبقه أداة من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا لا أملك لي حرف جر مبني على السكون نفسي اسم مجرور بالله وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المهل بحركة المناسبة وهو مضاف ولياء ضمير للمتكلم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وجملة لا أملك لنفسي إتتي في محل نسب مقول القول قل لا أملك لنفسي نفعا شين مقول به فأقائد من شيء إذا نكرا تضوء السياق نكوري يدل على الأمور قنقلا amliku li nafsi naf'an naf'an na kira ne a siyaƙi na korewa duk wani abu da ka sani na amfani annabi ya dingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa shi ba mallakar sa bane mallakar Allah ne da haka zai zamanto alwawu harfa atfin ne darran sai zamanto ma'atufin ne ko ya zamanto alwawu harfa atfin ladin sila ko za'ida li ta'kidin nafi wajen ƙarfafa hannun da Allah subhanahu wa ta'ala yi da aka sai zamanto darran shi ma maf'ulun bihi ne ma'atufun ne alama qablahu wannan shi sai zamanto illa sai zamanto adatul istisna'in ne mabniyun ala sukuni ma sai zamanto اسم موصول مبني على السكون في محل نسب مستثنى منقطع أو متصل muna da istisna'i wanda yake muttasili sannan muna da istisna'i wanda yake munqati ga dukkan ɗalibin lugha ya san idan jinsin mustasna da mustasna minhu suna da alaka sai zama istisna'i ne muttasili in ba su da alaka sai zamanto istisna'i ne munqati da haka zai zamanto wato sha'a fi'lun madin ne mabni na alal fasli annahu sahihul akhiri ولم يتصل بآخره شيء الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد لك ما إن بين كسن شيء والذات هي زما في محل نسب وتو على المستثنى سننزي إذا ما أو نكرا موصوفا في محل نسب سيد من تو الجملة وكذا تلو بعدها إتتي في محل نسب نأت ناشي wannan ne, sannan wal jumla ma sha Allah la mahalla ita ce silatul mawsul na ma wannan ita ce ka'idar abin da ya shafi al alwaw ka iya cewa istinafiya ko ata law sai zamanto harfu shartin gairi jazim mabnin ala sukun da haka ulka ce la amliku ban mallaka ba nafsi ga kaina naf'an amfani wala darran ballantana cutarwa illa ma sha Allahu, sai abinda Allah ya ga dama in mallaka walau kuntu da a ce na kasance alwawu harfu atfin law harfu shartin gairu jazin mabnin ala kun fi'ilun madin ne na ism mabniyin ala sukun liittisalihi bit ta'il mutaharrika والتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع في محل رفع اسم كان أعلم da a ce na kasance a alamul gaiba na san gaibu a alamu fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu rabbihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu sahihul akhir ولم تسبقها أداة من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا الغيب شين مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد ذاك جملة وتؤلم الغيب إتتي في محل نسب كبر كان wannan ita ce ainihin wato ƙa’ida fi mahalli nasbin kabaru ainihin wato kana lamun ɗin sai zamanto waƙi’a fi jawabi lau istakartu fi ilin madin ne mabini na alasta kuli littisalihi bitta ilmu ta da a ce na kasance na san gaibu istakartu min alkhairi da na yawaita na alheri istakartu fi ilin ماد مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فائل من حرف جر مبني على السكون لكن حركت الفتحة للتخلص من التقاء الساكنين الخير اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره wa ma masani su da cuta bai shafe ni ba da haka za mu ga cewa jumla wato lastaksartu min alkhairi ita ce la mahalla ha jawabu shart ghairu jazim na law da ya gabata da haka zai zamanto alwawu wannan dinnan harfu atfin ne harafi ne shi ma na atfi ma nafiya mabnin ala sukun da a ce na san gaibu لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ده duk wani ما ما shafe ni ba ma nafiya harf nafi mabni ala sukun masa fi'l النون سيد منتو نون الوقاية مبنية على الكسر ذاك سيد منتو والياء ضمير ني للمتكلم متصل بفعل مبني على الفتح في محل نسب مفعول به مقدم السوء شين فاعل مؤخر ذاك جملة وما مسني السوء لا محل لها معطوفة على جواب الشرط ta gabata ne akan atsafi ne akan jawabi na sharadi da ya gabata in ana ni ban kasance ba in ba sharadi bane a wajen in harfi sharadin ba shi bane a wajen in da ma'anan ma na fayu ne in ana da ma'anan ma ana ma in zai zamanto in harfu na fayu bi ma'ana ma mabrin ala ana zai zamanto da ne a wato damirun ne munfasilin lil mutakallim mabnin ala sukun fi ma'alla rafa'in mubtada illa adatu hasrin mabnin ala sukun nadhirun sai zamanto shine khabaru mubtada marfu'un zai zamanto huwa ma'atufun alaihi bashirun zai zamanto Asaf ne da aka sai zamanto li qaumin allamu harfu jarrin qaumin zai zamanto majarurin majrurun billahi alamatu jarrihi al-kasra الظاهرة على آخره ذاك جملة إن أنا إلا نذير لا محل لها استئناف fi حيز القول wato isti'inafi ne sabon zance ne a kariya na ainihin wato magana da aka jumla ta yu'minuna gabaki ɗayanta fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل ذاك جملة يؤمنون إتتي في محل جر النعت نعينهم وتو لقوم يؤمنون wannan shi shine li'irabun ayar. dalibai ne suka nema cewa da Allah da in aka zo kan wata aya suna buƙatar a taimaka a dinga musu li'irabi na ceto to sha Allah za mu ɗan ƙoƙarta tunda na haun nan ba gama sanin ta muka ba yanzu nan muke ɗan koya to mu dawo kan ayar nan da muka faɗa yanzu yana cikin rikicin da muke fama da mutanen nan shi yasa wannan karatu ƴan uwa ku yi hakuri la tubqi wa la tazar duk wani abu da wani ke tuhuman ma da shi na shubaha da kuma yi mana ƙarya in Allah ya yarda wannan majalisin in Allah yi mana tsawon rai sai mun karkade wannan ƙurar gabaki ɗayanta cikin abin da ake tuhuman ma da shi na rena annabi an ce mun ce ba annabi bai san gaibu ba ba kuma mu muka faɗa ba a'a malaman aƙida sun kasa gaibi gida biyu akwai gaibi wanda yake muƙayyar akwai gaibi wanda yake mutsalaki da haka duk kowane annabi abin da ya sani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi ne kuma za ku ga babu annabin da yake barin duniya sai ya isa wa da al'umma safan da Allah ya tura masa ya isar da wannan saƙon daga lokacin da kuma yi musu bayani yanzu ya tashi daga ba gaibu ba na farko Allah maɗaukacin sarki ya siffanta da siffa ta allamul guyu ya faɗi wannan waje huɗu a cikin alkur'ani ya ce yau mai yajima Allahun rusula ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da manzanni da ya ƙulu ma za ujibtu Allah zai ce da na tura ku da saƙo da mai aka karɓa muku ƙalu za su ce la in innaka anta allamul guyu wallahi ba mu sani ba Allah kai ne allamu allamu kuma an san cewa siga ce ta mubalaga wanda yake da tarin ilimi sannan alguyu jam'i ne na gaibu to Allah shine allamu alguyu din ba wanda ya isa cikin annabawan Allah ka siffanta shi da wannan sifar ko mala'ika ka ce masa allamul alguyu Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya cancanci wannan sifar. waje na biyu Allah subhanahu ta'ala a maganar annabi Isa sanda zai masa tambaya alkiyama zai ce masa wa idqalallahu ya Isa bunu Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min kai ne kace wa mutananka da kai da babarka a rike ku a qala Allah subhanahu wata'ala Ƙala annabi Isa zai ce subhanaka ma yakunu ne an aqula ma laysa ga bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in na ci abauta mun ka sani ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin raina wala a a'lamu ma fi nafsika saboda innaka anta allamu al-ghuyub saboda kai ne allamu al-ghuyub Allah kada yake da wannan sifar sannan Allah ya ƙara faɗa a waje na hudu ya ce alam ya alamu shin mutane ba su sani ba annallaha ya alamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub Allah ya san abin da muke yi a koye da abin da muke yi a bayyane shine kuma allamul ghuyub sannan Allah ya ce kul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi allamul ghuyub wayannan sune gurare guda hudu da Allah isiffanta kansa da cewa shi allamul ghuyub to shi yasa wannan matsala ta gaibo za ku ga akwai wayanda suka yi ma Allah shishigi Allah ya taka masu birki. idan muka ɗauki Allah ya faɗa lokacin da aka samu hadisa tsakanin khabbab bin al-arab da ya ci ba yace ya ce to ka bari in mun je alkiyama zan karba a can sai in biya ka ce ka ganni yadda ka ganni nan babba a duniya to a lahira ma ni babba ne ka masalin duniya ka masalin lahiri kamar yadda suke wannan larabci Allah ya ce a fara'aita ka fara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada Allah ya ce asala al-ghaiba ba wanda ya kafarce mu ayoyin mu ba yana cewa idan an je lahira za a ba shi dukiya da 'ya'ya a can Allah ya ce asala al-ghaib kun ga wani ya faɗi abin da zai faru a lahira bai samu nassi daga Allah ko annabi ba matsala ce ta gaibu shi da wani fa ba cewa fa zai shigar da wani aljanna ba a'a cewa yadda yake shi a nan duniya babban mutum ne a lahira ma shi ma babban mutum ne Allah ya ce a tsala kale ka gaibu ne amma ta kaza inda rahmani hada, ko kun yi alkawari da Allah mai rahama ne kan wannan shi yasa gaba Allah ya ce kalla nafsu ba ya kulu wa namuddu lahu min al'adab madda irin wannan abin da ake yan uwan mu intijaniya suke yi a zo kawai a ce mutum ga wani alahira. yana ma da tabbas zai wuce ya wutar da wasu a buga misali a ce yadda ka ga su waliyan duniya kaman gwamna ne ya biyo hanya yan sanda da sojoji da suke tara hanya su ne mala'ikun duniya yanzu duk abin da gwamna zai ɗibo na laifi shi waliyin duniya ne su kuma mala'ikun duniya ne waye zai tare su haka fa za a zo a ta buga misalin bannan Allah ya ba mu labari akan kissar annabi Sulaiman lokacin da ya rasu Allah ya ce falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardu ta'kulu min sa'ata falamma qarrat kharra ta bayyana tiljin, an law kanu ya alamuna gaiba. ma labisu fil azab al-muhim shi yasa za ku ga akwai wanda Allah yake cewa a inda am indahum am indahum al-ghaib fa hum yaktubun shin wajen sa akwai ilimin gaibu ne da suke rubutawa sannan za mu ga Allah ta'ala yana cewa afara'aita alladhi tawalla wa a'ata qalilan wa akda a indahu ilmul ghaibi fa huwa yara shin a wajen wajensa akwai ilimin gaibu ne da yake gani am al-ghaib fa hum yaktubuna shin a wajensa akwai ilimin gaibu da suke rubutawa ne to wa'annan ayoyin suna magana akan abin da ya shafi gaibu ne to ana nuna cewa lokaci yayi a wannan halkar yanzu to yanzu nan insha Allah a jira halka ta gaba za mu yi bayani dukkan ayoyin da suke da alaka da gaibu a Qur'ani za mu zube su idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san Garba da rabuwar annabawa zaka ji wani gaibu ya sani in ma bai sani ba zaka ji wani gaibu ne bai sani ba muna tsayawa inda Allah ya tsaye da mu duk ba wanda ya kai san manzon Allah kaman Allah subhanahu wata'ala duk ko abin da Allah ya faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan mun zo nan za mu tsaya ba za mu wuce ba in za ka ce mana kai ne ke san annabin ba ma san shi ya rage naka wannan kuma yau da gobe za ta yi aiki sannan za a je lahira Allah zai nuna kuma an yanzu ana nan in nuna na nunawa suwaye suka rena annabi suwaye suke san annabi yau maganganun nan rashin mutuncin nan da ake wa manzon Allah wani da su a kai ga ya kira sunan shirin sai sai da annabi zai taso daga madina ya zo nan sai ya taka wuyan annabi saboda shirinsa yau na rintsi da Allah da wani ne wannan magana cikin wallahi har gida da mutum a rusa wallahi har gida da mutum a rusa saboda yadda ake jiran mu yau da kun ta jefa mana kuna cewa makiya annabi makiya annabi da ba mu da alhaki Allah ya ƙi sai ya barrantar da mu aiki kuma na rena annabin sai ya zamanto yanzu mutane na kallo yi, cikin wa yake fitowa wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace yanzu da mu tsaya nan jama'a a jira harka ta gaba yanzu nan za mu karasa bayani akan ayoyin gaibu a Qur'ani wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh